واعلموا أن الله قد من عليكم بصيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابه وصدقة الفطر وشهود العيد وغير ذلك من وجوه البر والإحسان وقد مضى ذلك ولله الحمد عباد الله اعلموا بارك الله فيكم أن من ذاق حلاوة الصيام فالبر مفتوح أمامه لصيام النوافل التي شرع الله تعالى لنا كصيام ست شوال وأيام البيض من كل شهر وصيام يوم الاثنين والخميس وصيام يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء وغير ذلك من نوافل الصيام التي لا جنى للمسلم عنها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي أو الحديث الرباني أو الحديث الإلهي أن الله سبحانه وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث أيها الأحباب ما لي أراكم تخافون من الصيام والجوع أتدرون أن أتدرون ما البركه التي أحبها الله عز وجل إياكم أن تكونوا عبارة الطعام والشراب صوموا فإن الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك عبادة وليس هناك عمل أشد إخلاصا من الصيام فلا يدري من الصائم من غيري إلا الله عز وجل قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي اختار لعباده ما هو خير لهم في دنياهم وأخراهم وهو أعلم بما هو خير لهم ومصلحة لهم وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عليكم بصيام ست شوال فإنه كصيام الدهر بعد صيام رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث صحيح من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فإن الحسنة بأشر أمثالها يقول الله تعالى في كتابه العزيز من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون أيها الإخوة إن لصيام ست شوال فوائد عظيمة منها على سبيل المثال معاورة الصيام بعد رمضان من علامة القبول لأن الله عز وجل إذا قبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده ومنها أيها المسلمون مؤارض الصيام بعض الفطر فيه شكر لله عز وجل على نعمته بإتمام صيام شهر رمضان ومغفرة للذنوب والإفق من النار قال الله تعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومن فوائد ست شوال أيها المسلمون المداومة على فعل الخيرات وثبت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ومنها أيها المسلمون تيسير الطاعات واجتناب المحرمات قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل فكل ميسر لما خلق له ومنها تكثير الذنوب ورفع الدرجات في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آدله وآدله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آدله وآدله اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل دعوتنا اللهم تقبل عبادتنا يا رب العالمين وانزل السكينة علينا يا رب العالمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في دولتنا وآمنا في ولايتنا وآمنا في بلدنا يا رب العالمين اللهم لا تخذنا بما فعلنا يا رب العالمين اللهم لا تخذنا بما فعلنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين bayan godiya ga Allah da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mu tayi tana magana akan ni'imomi da Allah madaukakin sarki yi wa da yawa daga cikin musulmi wanda Allah maɗaukacin sarki ya muna arzikin an yi azumma an yi azumin watan ramadan an yi ƙiyamun laili an yi sallar rawihi an gama an yi sadakatul fitri zakatul fitr an gama an yi sallar idi an yi ayyuka da yawa masu alkhairi sun gabata ya ku bayan Allah ku sani Allah shi muku albarka duk mutumin da ya ɗanɗane daɗin azumi to ƙofa tana buɗe gare shi ga yin azuman nafila ga sunan da yawa wayanda Allah madaukakin sarki ya sharɗanta muna suka zama shari'a gare mu don mu fa'idantu duniyar mu da lahira ya ku yan uwa musulmi ku sani akwai azumin sitti shawwal wanda yake da yawa daga cikin wasu sun gama akwai azumin kwana uku cikin kowane wata wanda ke manzo Allah wasallam ya faɗa yake wannan azumin wata ne gabaki daya bayan haka yan uwa musulmi akwai azumin asanil akwai azumin alhamis akwai azumin yinin arfa akwai azumin yinin tasu'a da wasu su da yawa daga cikin azumma na shari'a wanda annabi sosuma yana yi sahabbai sun yi magabata da yawa sun yi har yanzu da bayan Allah na ɓoye suna da suna yi Allah ka sa mu cikin wanda yake musulmi bai kamata a ce ya bar azumi tun daga shekara har shekara ba annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin kudusi hadisin da Allah ya yi magana amma riwaya manzo Allah ya yi ta lafazi na manzo Allah ne amma magana Allah ne Allah maɗaukakin sarki yace bawa na bai taba neman kusanci da ni da wani abu ba mafi soyuwa ga yin bisa ga abin da faranta masa sannan bawa na ba zai gushi ba neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata nafil fili nafil fili na sallah nafila ta azumi nafila ta zakka Na fila tsara zumunta na duk wani aiki na farilla akwai fila tare da shi to duk wani aiki na fila idan bawa neman kusanci ga Allah ta hanyar aikata shi Allah maɗaukacin sarki zai so shi idan Allah ya so shi zai zama shi addin shi da ke ji da shi idan Allah maɗaukacin sarki ya so ka zai zama shi ne jinka idan Allah maɗaukacin sarki ya so ka sai ya zama shi a ganinka idan Allah maɗaukacin sarki ya so ka sai da shi a hannunka da kake damka abu da shi idan Allah madaukakin sarki ya so ka sai shi a kafa kar tafiya da ita dukkanin wannan sanadiyya aikata nafila ko wace iri ko ta azumi ko sallah in dai mutum na nafila Allah zai so shi ya zama shine jinsa shi a ganin sa malamai suka ce alama ne cewa Allah ne sai ya maka albarka idan Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin jinka bai bari ka ji mugu abu sai dai alheri sai ya sa masu son jin alheri idan Allah ya zama ganinka sai ya sa masu son ganin alheri alheri na baka shawo hadan shi Allah sai ya hana ma ganin sharri ya sama kafiyamar ganin sharri idan Allah ya zama shi a ganinka idan Allah ya zama shi a jinka ko shi a ganinka ko shi a hannunka zai hana maka taɓa mugun abu zai sama kyamar taɓa mugun abu idan Allah maɗaukacin sarki ya zama shi a kafarka zai taimake ka wurin takawa zuwa ayyuka alheri sai zan Allah sai ya sama albarka cikin dukkan wa'annan abubuwa sai a yi ta mamaki a cewa ya yi shekara 80 amma kuma dubi bai saba sai ce Allah ya sa wani ya yi shekara 80 amma jini lahiya lawiki sai a ce wani ya yi shekara 80 amma ko ina yana zuwa da kafarsa Allah madaukakin sarki ya sa albarka ciki ya ku bayan Allah in kuna son Allah ya samu albarka cikin rayuwarku ko cikin arzikin ku zan kai aikin nafila ana samun soyayya ta Allah ana samun kusanci ga Allah ta hanyar aikata nafilfil ya ku yan uwa musulmi da yawa daga cikin suna jin tsoron yunwa ta hanyar yin azumi da yawa daga cikin mu ba san abinda a cikin albarka na yin azumi ba har yanzu suna jin tsoron yin azumi sai ka ji mutum ya ce halan mutum ne kashe da ina gama azumin wata gaba ɗaya kuma in sake dawo in wasu shidda halan mutum ne kashe wallahi malam ba kashe kowa ba amma kana son in ka kwanta cikin ƙawar ka kwanta lafiya kana son ka samu soyayya ta Allah kana son a saka cikin masu shiga kofar rayyan kofar da babu mai shiga sai ma azumi manzo Allah ya faɗi yace daga cikin kofar azumi guda takwas akwai wata kofar da aka ci marayyan babu mai shiga cikin ta sai mai azumi manzo Allah ya ce za a kira aina sa'imun ina masu azumi kis kawunan su su ce ga mu sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan mai kira sai ce haza babu ku kudu wannan ita ce kofa ku shige ta idan suka shiga sai a ruhe ta ba mai shiga cikin da azumi ba wannan kofa ma'anar tarayyan shine mai shayarwa za a shayar da su kayan daɗi wani mutum bai taba sha ba saboda ka yaku bayin Allah ba bayin wabban zaba ana son mutum ya zama mai azumi na nafila ko bayan ko bayan farilla ya ku yan uwa musulmi ku sani akwai kariya daga wuta ta hanyar ta yin azumi Allah zai ba kariya daga shiga wuta ta tashi kiyama ya ku musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce babu wani aiki wanda a tsananin ikhlasi saboda Allah in san saboda Allah an kai wanda yake ga azumi saboda idan mutane suka fito da yawa kai ga huska baka iya gane wace azumi Allah shi ya san waka azumi saboda ka shi yasa akwai ikhlasi ga Allah tsakani ga Allah duk wanda ka ga yana azumi ka tabbatar da wannan mutum da yi saboda Allah ne saboda bi saboda babu mai ganin shi in ya ci abinci babu wanda ya sani in ya kare azumi babu wanda ya sani amma ya ji tsoron Allah ya daure ya ji yunwa har ya sai lokacin sharuwa ya sharuwa alama cewa wannan bawa ana jin tsoron Allah ke manzon Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi wanda Allah da kai ne ya magana ya ce dukkanin aikin da Adam zai yi nashi ne duk aikin bil adama naci ne in banda azumi Allah ya ce nawa ne ni zan sakayya ga mai azumi dan nisan wanda kai Allah shi ka sakayya malamai suka ce rata cikin kiyama akwai ayyuka guda uku waɗanda Allah sai hilin kiyama zai sakayya akan su duk wanda za a ba sakamako nai za a jibga mai abin zai shiga aljanna duk abin da za a baka ratashin kiyama sakamako nai wani duniya ba a faɗa ma sakamako nai ba to ratashin kiyama idan aka baka za a jibga ma abin da kai isa ka shiga a ran tashin siyama daga cikin su akwai azumi malamai suka ce daga cikin su akwai yahiya idan mutum ya zama yahi wa mutane daga cikin su akwai hakuri waɗanda ayyuka guda uku duk wanda Allah ya ce maka ya sifantu da su to ran tashin kiyama za a jibga lafiya wuce aljanna Allah ka samu cikin su ya ku yan uwa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin suka shawwal wasu sun gama wasu suna da suna yi wasu wasu fara ba yana da fa'idodi da yawa daga cikin fa'idodin shi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace duk wanda ya azumci Ramadan mu fahimci maganar duk wanda ya azumci Ramadan sannan ya yayi sittu shawwal ya zama kamar wanda ya azumin shekara baki daya sai manzo Allah ya saboda kyakkyawan aiki guda ana linka yin goma sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace man ja bil hasanat duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda falahu ashru amsalih yana da kwatankucinsa guda goma wa man ja'a bi sayyi'a da wanda ya da mugun abu ba za a saka kai sai sai kwatankucin mugo abun nan guda da yi su bai ba za a zalunce su ba to da wannan malamai suka tabbatar da cewa duk azumin kwana shidda yana daidai da wato azumin wata biyu kayi ramadan na kwana talatin ko na wata guda yana daidai da azumin wata goma wata biyu suka rage cikin shekara kayi azumin kwana shidda ka kammala azumin shekara kenan an rubuta kamar wanda shekara yana azumi bai sha ruwa ba saboda ka duk wanda ya rike haka yana yi har ya mutu insha Allah wa ya shiga cikin wannan kowa ta rayyan wanda ba mai shiga sai azumi Allah ka samu cikin su ya ku yan uwa musulmi daga cikin fa'idodin azumin wata shi cikin shawwal daga ciki akwai alamar cewa Allah ya kalbi Ramadan din da yi malamai suka ce Allah madaukakin sarki in ya anshi aikin mutum zai ba shi dama sai ya sake wani aiki bayan wanda azumin ka da kai alama Allah ya shi sai ka ji kana da ƙarfi kana da shawa kana da shauƙin cewa bari in shawwal kenan Allah ya kabi na baya amma in Allah bai shi aikin ka ba to sai ka ji kyama da adawa da bakin ciki wai don mi da ma an ka sa yi azumi akwai ne ganin wai don mi da ma an ka sa shi azumi wata guda ina azumi wannan bakin cikin da damuwa sai hana shawwal sai ya yana wasu kalamai na batanci ga shari'a sai sai kashe mutum yayi balle sake wani azumi kuma shi wallahi ba zai yi to malamai suka ce Allah ya shi aiki sai ya kama jin daɗi da shauki da shawar cewa bari ka sake yin wani aiki bai wanda shi ka samu shi ya sallar isha ya sai bari tsaya tarawi in ya yi tarawi kuma dare kuma ya bari sake yin wasu sallah kuma to duk wani aiki da ka kai sai ka ji kana jin shauƙin bari ka sake yin wani bayan wannan to alama Allah ya shi aikin ka na farko kenan kamar yadda malamai suka yi bayani bayan haka yan uwa musulmi yin azumin suka shawwal alama ce na mutum ya gode ma Allah bisa ga abinda Allah madaukakin ya yi bisa ni'ima Allah da kashe shi ba har ya samu yi Ramadan ya kare Allah da kashe shi ba ya samu ya suka shawwal wannan alama ce na godiya ga Allah maɗaukacin sarki da kuma gafarar zunubai kamar yadda subhanahu Allah ya ce wal tukmilu idda wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun na daga cikin fa'idun suka shawwal ya ku jama'a akwai dawama akan aikin alheri ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sun sama manzon Allah ya ce mafi soyuwa ayyuka zuwa ga Allah shine aikin da aka dawwama ana yi wanda ke bayan kai wani hukumayin wani bayan kai wani hukumayin wani Allah yana son aikin da aka dawwama ana yi ko da yayi karamci ko da kadan bayan haka yan uwa musulmi akwai sauwaƙe aikin da'a wasu mutane Allah ya sauwaƙa musu aikin da'a wani in ka ce ya azumi kamar ka ɗauka dutse mai nauyi ka aza shi ko wani in ka ce ma ga azumi daɗi ya kaji nishaɗi ya kaji ga rayuwa ta zai azumi shi ko wani da kasan ka ɗora mai kaya masu bala'in nauyi bai jin nishaɗi a kawai da saboda ka cikin wani alama ne mutum Allah ya sauwaƙe mai ayyuka alheri baya ka yan uwa musulmi akwai takfirin zunub wa rafi darajat duk wanda ka azumi Allah na kankare zunubai ne Allah ya daga daraja ta duniya da lahira ra tashin kiyama masu azumi Allah zai hishe su daban Allah zai mutunta su Allah zai karrama su Allah muna roƙon ka samu cikin masu yin azumi ko yaushe Allah ka ba mu lahiyar azumi kuma Allah ka ansa ayyukan mu Ramadan inda ya gabata ubangiji Allah ka maimaita muna muna roƙon ka ya Allah ka anshi ayyukan mu a ƙarshe ya ku bayin Allah yana da kyau a faɗakar da jama'a su sani cewa lokaci yayi da ya kamata bawa ya sadda kai ƙasa ya sani zubar da jini babu abin da ya kai shi haɗari a duniya mutane sun sauwaka ma kansu zubar da jini yanzu ba su ko zuwa tsoron su kashe mutum sai ka ji mutum ya ce in kashe ka kuma in kwana gidana mun yi ta ganin haka mutum ya hudu da baki ne sai ya kashe kuma ya kwan gida ne ga hukuma tana nan ga masarauta tana nan ga masu iko suna nan suna ji kuma suna gani mutane suna aikin ta'addanci ko mutum ya kashe wani ko ya kashe namiji ko ya kashe mace ko ga mutum ma ya kashe kanyi da kai wani ma sai ya ɗauki matakin kashe iyaye ne ko ɗaya daga cikinsu wallahi jama'a mutum ya sani ba nan za a tabbatar za a ce gaban Allah in ka kashe mutum shari'a ka wallahi ta baci da wahala mutum ya kashe musulmi ya shiga aljanna ku kai karanta nasoshin shari'a ku gani da wahala mutum ya kashe mutum ya ce gaban Allah ya wuce shari'a ta jini ita a shari'a ta farko za a fadi gaban Allah manzo Allah ya faɗi yace awwalu ma yuqda bainan nasi fi dima'i shari'a ta farko za a fara yi gaban Allah shi da maganar jini duk wanda ya to gaban Allah ya tsaya za a bi hisabi ya taba jinin wani wallahi bai wucewa za a faka shi gehe wallahi sai ya wahala mi imani ne wallahi sai ya wahala in ma ya samu ya wuce gaba ya wuce bai wucewa saboda Allah bai yadda a zuba da jini ba ya ku bayin Allah ku ja hankalin yan uwanku su ya da zubar da jini yanzu kun ga irin wanga abu da ya faru a cikin garin nan ya zama abin kunya a sai irin wannan gari na musulunci a ce wai mutum ya ce ya kashe mace ya kashe ta ta mutu gabaki ɗaya haka ɗaya kashin gilla kuma ya gida ne kaga wannan ba kamar babu hukuma ke wato muna kira ga mutane wala su ya tsara ko ji ba a kashewa ba a kashewa a kwashe lafiya wato muna kira ga jama'a su doki su ya tsara sannan wanda musiba da muke cikin kasan mu na kashe kashe yayi yawa har ma ba a san wai mina na yasa aka kashe mutane ba kai ma da an kashe baka san me kai za a kashe ka ba mutum cikin ƙauye bai san mina rayu maza a kashe shi ba wanda in da'in duniya bai kusan da'in yau saboda wani kusan da zarki bai da amma in cikin daji an kashe an kone abincinka an kone gidan wadda wata irin musiba ta wata irin balbala ta shigo cikin kasan mu dole mu roƙi Allah akan mu tashi mu roƙi Allah madaukakin sarki mun yi azumi mun yi salloli mun yi addu'o'i bayan Allah ko ina abin ya dame su har da waɗanda ba 'yan Najeriya ba suna jin takaitun abin da ka cikin ƙasar Allah muna roƙonka Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musiba ta dare mu Allah ka ba mu kwanciya ga zama lafiya cikin ƙasar mu bayan haka muna yin ta'aziyya ga mutanen da muka rasa a cikin garin mu Allah baro Allah ya gafarta musu daga cikin su akwai a tsohon chairman honorable Salu Abba Kesi Allah ya gafarta mishi Allah kai mishi rahama Allah ka bashi aljanna kurakuran shi Allah ka yafe mishi akwai Aminu Zangina matawallan gumin dai muna fata ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah kai mishi rahama Allah ka sa ya huta da gaskiya akwai abokin mu tukur yakubu shi ma jiya Allah madaukakin sarki masa rasuwa Allah ya gafarta masa da ya saurin bayan Allah da ba mu iya kawo sunayen suna da yawa kwaye da gaske wasu cikin Ramadan wasu bayan Ramadan ya kare Allah ya dauki su muna roƙo Allah ta'ala Allah ya gafarta musu Allah kai musu rahama in ta mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ka anshi ayyukanmu Allah ka anshi ibadanmu Allah ka samu gama lafiya baki daya wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdur zukum wa la tuhiyakum rahman